daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari Auna. Tare da ni da Wala Salim. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa. inda a yau ma 26 ga watan Nuwamba ta shekara 2018 shirin namu na magana ne akan cin zarafin mata. Sai a kau da kai in bai yiwu bane to sai a shiga a yi inda za a kai a fita bai wuce dai a ce laifi ne. to kuma ya shari'a ya gaya mana da yanda ya kamata a yi. Hukun su qur'ani ya riga ya ga magana magana ne wanda yake gashi nan an baka dama ka kaurace masu nan ma yake ci abun kunya mutum ya duki matan shi kaman dukan jaki da daddare kuma ya je yana neman ta san jiya ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da cin zarafin mata. Don haka ne yau za mu tattauna akan yadda waɗansu maza ke musguna wa matansu. Kuma yanzu kin san fyaɗe ya zama ruwan dare a ƙasashenmu musamman ma a sansanin 'yan gudun hijira. Don haka ne a yau wakilinmu Nasir Yakubu birnin Yaro ya tattauna mana da malama addinin Islama. muna kuma ɗauke da ra'ayoyin jama'a akan wannan maudu'in bayan nan ma za mu ji ta bakin masanin halayyar ɗan adam Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a mu na abota wato Facebook, inda muka ce, menene ra'ayinku akan mazan da ke dukan matansu ga kuma yadda kuka amsa mana. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Mustapha Muhammad inda yake cewa rashin sanin ilimin zamantakewa ne kawai ga wasu mazan Allah ya sawaƙe ku tashi lafiya yau da gobe. Amsa mu na gaba kuma ya fito ne daga wurin Jibrin Adamu Deba inda ya ce a gaskiya ba su kyauta ba wannan ba hali mai kyau ba ne sannan in dare ya yi ya kalle ta a matsayin me. Sai saƙon Abubakar Abdullahi Gwandu daga jihar Kebbi inda yake cewa yau da gobe. Ni ina kallon duk wani namiji mai dukan mace a matsayin wanda bai san darajar ko mahaifiyarsa ba. kuma a matsayin wanda jahilci ya yi wa kaka gida ku tashi lafiya. Sai kuma amsan Isa Lawan Girgir inda ya ce salam yau da gobe a gaskiya hakan san bai dace ba masu irin wannan hali ya kamata su ji tsoron Allah su daina. Sai kuma amsar Adamu Habu Umar inda ya ce Salam yau da gobe, hakika halayyar dukan mataye da wasu mazaje ke aikatawa samsam bai dace ba, domin akwai hanyoyin ladabtarwa matukar mace ta yi ma laifi ba wai duka ba. Sai Murtala Ibrahim zangon daura inda yake cewa ina kallon mazan da ke dukan matansu a matsayin masu taɓin hankali. Sai kuma amsar gaba daga Bashir Garba inda ya ce, gaskiya mazan da ke dukan matansu ba su kyauta ba bai kamata a dinga dukan mata don sun yi laifi ba akwai hanyoyin sulhu da yawa to sai ya hayya mamman inda yake cewa dukan mata abu ne wanda bai dace ba saboda ita ba dabba ba ce allah ya kyauta to ai ko dabban ma bai kamata a duke ta ba shine ai sai kuma amsar rabi'u bashir umar inda ya ce Assalam yau da gobe. A gaskiya dukan mata hakan san bai dace ba a al'adance da ma a addinance. Sai dauda hudu guru inda yake cewa to gaskiya duk namijin da yake dukan matarsa to gaskiya yana da karancin ilimin addini sannan kuma bai kyauta ba da fatan masu irin wannan halin za su daina. To amin. Sai saƙonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Ibrahim Babangida inda yake cewa. duk namijin da yake dukar matarsa wawa ne ya rasa wadda zai buga sai matar shi in kuma ya bar gida ya kasa komai a waje to mata ku ji ni da kyau in mijinku ya bige ku wallahi ki bashi kashi ke ma ki rama to wallahi gobe sai ya ji sharkar ta baki <laughs> to amina kike kallon ra'ayin wannan baban gida ibrahim ya ce wani sulhun <laughs> gaskiya kawai in ya duke ki dai ki neman mafaka ki tattara kayan ki ki kara gaba kamin ya rauna taki sosai shi ne amma da mutunci ki <laughs> koma da mutunci ba <laughs> to mun gode ku ci gaba da amsa mana mu. To madalla yanzu bari ba saurari ra'ayin jama'a kan yadda suke kallon wannan lamarin. sunana balaraba lawal babu shakka mazan da ke cin mutuncin iyalinsu ba karamin wato abin tashin hankali ba ne na farko addini ya kariya gare su na biyu wato zamantakewa ma ita kanta ta samar da kyakkyawan kariya gare su gwamnati ta samar da kyakkyawan kariya gare su da dai shauransu kuma abin al'ajabi abin mamaki shine duk matar da ka ɗauko ka ajiye ta a ɗakin ka ka aura to ba karamin soyayya ne ratsa ba saboda ba a yin aure sai da soyayya soyayya ko soyayyan haka ma a waje da ake yi ma'ana soyayya ce dai ta haɗa to akwai dai abu biyu ko uku na farko ko dai mutum wato kanshi ba ɗaya ba ne na biyu wato ya taso a gidan da babu tarbiyya babu addini haka wato al'ummar da yake zaune cikinta nan ma babu waɗannan tarbiyoyin a ciki sannan na uku mutum ne wanda kila haka Allah ya yi shi bai san darajar mata ba yau shekara na ashirin da biyar da mata na ban taɓa dungurinta da hannuna ba amma kaga muna ɓata to me ya kawo na batun bugu wadda kuke tare ku ci ku kwana tare ku haifi 'ya'ya tare to wallahi tallahi wanda yake yin wannan halayya ya jira yadda Allah zai yi da shi to sunana aliyu musa a kama wannan tambayan da kai game da maza masu cin mutunci da cin zarafin mata to maganar gaskiya a wannan ba karamin tashin hankali ba ne idan muka duba ma a kimance a addinance ma ba ma al'adance ba cin zarafin mace ga duk wani namiji musulmi haramun ne a gare shi domin idan muka duba karantarwar a musulunci bai yadda ma dan matanka ta yi maka wani abu kai ko da ta kashe maka ɗa ne akwai hanyar da ya kamata ka bi ka nuna mata ta yi ba daidai ba domin akwai shari'a amma a ce kana namiji ka je kafin ka aure ta sai da aka yi bibiya har ka nema ma ka kassara wasu a kanta ka zo ana soyayya yanzu ta zo ta zama matanka yanzu kila kuna da 'ya'ya birchip saboda ta yi maka wani abu kalilan ka ɗau hannu ka dunkure ta ko ka ci mutunci ko a gaban mutane kana zaginta wannan bai kamata ba ga namiji ko ko ga namiji yana tunzurawa ko ko yana ainihin cin mutuncin matansa domin a gaskiya duk mutum da ke cin zarafin matansa har ga Allah to ya jira sakamakon abin da zai biyo baya da shi ma zai ga na wulakanci a duniya. sunana fatima usman a rayuwa dai ka san kowa ke da matsala kowa kuma yana da tashi matsalar maza da matan mu duka muna da laifi sa na yin aure ne na soyayya dama iya soyayyan kawai face iya bakin titi ne ko kuma wata bukatun shi na su al'amara na yau da kullum shine kawai sunana hashim idris babban abin da ke kawo irin wannan abin akwai matashin da zai yi aure babu sana'a dole irin wannan matsala ya faru da zaran ya fara cefane ya ji wahalan cefa ne dole tsakanin shi da mata za su tsani juna yau ya dawo shi ya fita wajen aiki bai samu ba shi kuma ya dawo gida mata suna nema su tun da su ya riga ya aje su suna neman kuma su a ba su hakkin su kai kuma baka da shi da zaran mace ta gaya ma abin da bai dace ba sai zagi daga zagi sai mari daga mari sai duka sannan ko kuma wani wasu mazan da hakan ke faruwa da su wani in yadda ya ji wahalan wannan nan gashi babu aikin yi kuma an bai shawara kada ya aure sai ya samu aikin yi zai ce ku ya ba kuwa gaya mana daɗin aure kullum ku sai gaya mana wahalan aure kuke yi daga nan sai sake biyo ba shi yasa mata suke cikin matsanancin hali zawarawa suka yawa a ƙasar nan sunana Hashim Sayid mostly matasa yan uwanmu mutum kawai zai zo yi aure ne lokacin da ka ba shawara ka gaya mai cewa kai yayi bayan yayi zai dawo yana cewa gaskiya kuma ku ba shi yara mai kyau ba kuma alhalin kun gaya mai lokacin da zai yi din ko ni yanzu haka ko su yara na gaya musu cewa wane dan Allah kai hakuri haka samu sana. sai ce ni lokacin da nayi me yasa ni ba a gaya maka ba nace me ba haka bane zai iya yiwa samu na naka ba daidai bane ni ina samu fiye da yanda kake samu shi sa nayi to na ba shi shawara nace me dan Allah wani kake aure ya zo yi sai daga baya bayan an yin abin ya zo yi kawo irin wannan cece kuce din tsakanin shi daga matar shi fada da duka kullum fada duka ya kawo kara maka ce me ya hakuri sai dai to ba abin da ka ce me sai dai ka ba shi hakuri samu ya shigo ya tashi safe bai da abin da za a karya da shi ita kuma za ta buga za ta buga ita ma kawai za ta samu ido ga yara kuma sun muku yawa sunana maryam gaskiya na yi murna na yi farin ciki da aka ware wannan ranar domin gaskiya maza suna za mu mata mun yi murna mun yi farin ciki gara a fiddan ma mata yan uwan mu haƙƙin su game da zamantakewa na aure ana cin haƙƙin aure fi sabilillahi zaka ga an yi aure na soyayya an dawo daga baya ana cin zarafin aure hmm. wannan bai dace ba wani lokaci kuma akwai laifin mata wani lokacin kuma laifin na maza ne za ka ga ana soyayya an yi aure kwana biyu za a koma ana samun matsaloli kala-kala kuma ga suna kawai sai dai mu ce mun gode da wannan abu Suna na rukayya muhammad na yi farin ciki da wannan rana da aka ware domin yaƙi da gallazawa mata kuma allah ya sa maza za su ɗauki wannan jan hankali da ake musu su yi ƙoƙari su daina gallazawa mata akan zamantakewan aure da duk wani abu da ke tsakaninsu da mata don mata iyaye ne kuma mata mutane ne masu rauni wanda yana da kyau a dinga kyautata musu kuma ana samar musu da duk wani farin ciki da zai sa ya zama na su ma za su san cewa ana kyautata musu ya kamata duk wanda aka ɗauki mace aka bashi an bashi amana ne kuma zai rike ta tsakanin shi da allah in har zai rike duk wani haƙƙi nata da kuma zaman lafiya da kuma kiyaye duk wani haƙoƙin shi da ya rataya a kan shi to ita ma ba za ta zama mai matsala a gare shi ba kuma hakan zai kawo zaman lafiya kuma zai kawo yawan rage mutuwan aure ko kuma yawan zawarawa ko wani abu kuma duk inda namiji yake shine gaba akan mace kuma shine zai zamana ya samar gidan shi da zaman lafiya da kuma duk wani farin ciki shi zai zamana ya samar a gidan shi don haka ina roƙon 'yan uwana musulmi maza da su dinga haƙuri suna rike amanan aurensu shi zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali alasamu dace sunana yakubu abdullahi darakto abin da yake faruwa sau tari su matasan su ma kansu ko da ka ba su shawaran hakan ai allah ya ce tashi in taimake ka ba zai yiwu ba ka zauna kai ka ce ba za ka je ka nemi sana'a ba sana'a ita ce ginshiki a rayuwa wadda yake cewa in kana da sana'a duk abin da ka sa gaba za ka yi ko da bai da yawa abin da za ka samu za ka fitin iyalinka da wani wanda za ka taimaka mawa amma ba ka da sana'a ka zo ka tuntumo mu kanka hidiman da tafi karfin ka dole ka sha wahala akwai matsalan talauci da kuma mu matasan san zuciya mutum wani ya ga shi ya ce rika bin abokai wannan yana sana'a na sana'a ya zo ya rika neman wani naira goma naira ɗari wurin shi ba zai iya zuwa ya je saki jikin shi ya nemi abin da zai zo rufa ma kanshi asiri ba sunana abba awal a gaskiya matasa da yawa wa'in su ko su da ilimin abu to gaskiya har da ma rashin ilimi abin da yake da bayan rashin ilimi kuma har da rashin sana'a zaran mutum ba sana'an nan in yayi auren nan to dole zai sha wahala su ma suna da laifi mu ma muna da laifi sunana abubakar abdullahi a matsala ce kawai ta rashin abinci da kuma rashin haƙuri da ba a yi da rayuwa in babu haƙuri kan kaga ai dole a dinga samun matsaloli na yanayin rayuwa to abin da ya kamata a dinga yi ba abin da yake da nasaba irin hakuri da abin da aka yi hakuri insha Allah zai zo zai wuce ni ne dan Juma Fele ciko abin da yasa maza suke dukan matansu akwai dalilai da dama saboda rashin hakuri akwai wasu abubuwa da dama wanda in ka gaya ma mace ba za ta saurare ka ba kuma kai mai gidanta ne kaga ko akwai kalubale da ake fuskanta da dama wanda ko ka gaya mata bata ji ba a matsayin mu mu mazan wasu suna da hakuri wasu ba su da hakuri to dole ne wani in ka faɗa ba a ji ba sai ka yi dukan nan za a samu matsala a ciki amma ni bana dukan mata ina gaya musu gaskiya ne in ta ji a yi amfani da shi sunana masu amma an fi sanya da agadas bai kamata da ke mata ba ai tsakanin maza da mata kawai nasiha ne amma akwai wasu problem da suke faruwa tsakanin maza da mata yanzu mata suna da wani rashin hakuri wanda in su za su kallon mazajen su za su ga akwai wasu problem da ke faruwa irin na situation ko da samu haka ya karanci sai ga mata sun kasa juriya da samun mazajen su sunana Anas Komanda dalilin da yasa namiji zai bi gimmace dalilan suna da yawa ba su da yawa dalili na farko shine a duk sanda ka fita nema ka dawo kana tunanin abin da ka samu Allah ya hore maka za a yi amfani da shi sai ka ga mace ta raina a sa'ilin da ka kawo mata tana wannan rainuwan kai kuma kana tuna wahalan da ka sha a baya idan ka zo kana bata kana bata hakuri sai ka ga tana fusata ita abin da take so ba shi aka kawo mata ba in ka bata hakuri sai ta ki hakura to kai kuma wannan fushin zai sa ka bugi mata ka duk da cewa addini bai daka bugi mata ka ba ni sunana Hamza Bello Guru gaskiya dukan bai dace ba ta yadda irin yadda zamu mai yadda muke ma ko dabbobi ko yadda ba ba a hukunci hakanan kawai hakanan ka fada mace da duka titim titim kamar ka samu dabba so in zaka duba ko a irin eh, yadda Allah ya ba ya faɗi yadda za a hukunta masu laifi za ka ji akwai adadin hukuncin da na kan yi dukan amma daga baya sai na yi nazari sunana bashir a dukan mata ai bai dace ba a babu maganan duka sai dai a kau da kai in bai yiwu ba ne to sai a shiga a yi inda za a kai a fita bai wuce dai a ce laifi ne to kuma ai shari'a ya gaya mana duk yanda ya kamata ai hukunta su qur'ani ya riga ya gama magana magana ne wanda yake gashi nan an baka dama ka kaurace masu ka ladabtar da su shine har ma aka kai aka ce kai duka malaman kuma sun ce ga irin dukan da za a yi an ce banda wanda zai tada abin nan dan ma yake ce abin kunya mutum ya duki matan shi kamar dukan jaki da daddare kuma ya je yana neman ta sunana dara afafata dalilin da yasa maza suke dukan matan su gaskiya magana ana sa rashin hakuri kuma matan idan namiji ya zo yi ma matan shi magana akan abu sai ta hayyake mashi kuma matsalan da yake faruwa akwai matsalan na magi na manja da ake dan fafutuka zaka shigo gida baka da naira kai ma matanka magana kuma sannan sai ta haye maka shi ke sa zafin zuciya ya sa ka sa hannu har ka dan kai mata mangari to madalla Amina kin ji ra'ayin mutane ne abin da yake ban mamaki. Mutane mai mamaki saboda na ga kamar sun ne musu alaka ta kan al'ajabi suna alakanta shi da rashi da kuma samu wanda shi bai kamata ba kin ga kamar wannan da ya gama magana yana magana na magi na waye ai bai kamata a ce wai yau rashi shi zai sa ka doki matanka ba ko kuma dan ka kawo abu ya yi kaɗan ta nuna ya yi kaɗan ila ita ta sani za ki ga mutum maybe ya kawo kwanan shinkafa. Ba sai ka yi banza da ita ba. Shi ne kuma ke ce ke kike dafa abinci za ki iya ce mashi wannan shinkafan ba zai ishe mu ba ko kuma wannan magi ya ƙare to ni dai ban ga alaƙa. duka da duka ba saboda akwai masu arziki waɗanda suna bugun matansu kuma akwai masu rashi waɗanda ba sa bugun matansu haka ne ya kamata a ce zaman zamantakewa akwai tausayi da so da ƙauna haka ya kamata a koda yaushe. To madalla yanzu bari mu sake komawa wajen wakilin sashen hausa nasiru yakubu birnin yero domin mu ji ta bakin malamin addinin islama sunana muhammad tihami suleiman ni ne amir na umar bul islamic consent a nan kaduna kuma ni ne chairman na supreme council for sharia kaduna state chapter na central world cleaning committee ni ne chairman makalla wani irin kallo addinin musulunci yake wa mazajen da suke dukan matansu wato ma'ana suke musguna masu bayan suna auren su kuma addinin musulunci duk mazan da yake dukan matansa jahili ne bai san abin da ke yi ba bai fahimci addinin allah subhanahu wa ta'ala ba a ya nuna cewa matanmu ai su ne iyayenmu su ne iyayen yaranmu kuma mu doke su hannun tausayawa wannan ma bugun mata ai musulunci bai yada da shi ba ya ka duba qur'an jahilci su ya kai cewa suna fahimta wani aya cewa doki mata aya ne yake cewa arjalu kawamu da nisa maza su ne masu farala akin mata mai farala Allah ba da Allah ya ba su farala akin mata ne ma an faƙo min domin su kashe kuɗin su da sauransu sai ce fa salihat mata masu nagari kawanitat masu yadda da miji su suna yin aiki da miji suna aikata umarni da miji hafiza su suna kai a farjin su da sauransu sai a ce ta'afu da nushuza onna wanda da kuke gudun tawayenta fa'izu unna na farko kenan kai mata wasiya ka sai mata nasiya mau'iza kai mata nasiya wasiya ya gamci ka kai karanta ma gidajen su a samu mai ankali a wurin a samu mai ankali a wurin ku abzan na sassanta in ta kiba bata ji wannan manasiya ba ba tare da wannan suna ba fajiro unna fil madaji ka guje ta kai wurin gado kar ka sadu da ita wannan punishment ya isa نكر شيء شيء نفادر بو قلنا سأي مصب لدبي ولا لدبي با ونزي بعد ما ننسى سيما زو الله صلى الله عليه وسلم تكفهمو با كتفا في كدوكيك عكا أما كتير كلا كتير بورا كوكاتيري boxing kamar kuna boxing da ita wannan ai bai dace ba ai masu shi ya saka yi ma ai wani ba ba kamar dabbobi wani masu yin aka wannan bai dace ba musulunci kenan musulunci ya kyamanci dukkanin wani mutumin da yake musgunawa matan shi musamman barayi suna zaune watakila ma sun hayayyafa amma kuma har yanzu bai samu natsuwa da za a iya sulhunta wasu abubuwa ba sai ya hada da duka a musulunci ya kiyaye ya ya ya ki wannan sosai har mazo su da cewa a cikin hutuba ta wanda ya yi a namura a karshen rayuwarsa fa ina cewa matanku matanku matanku kun riko su da amana ne hai mace ba abun duka ba ne shi sa manzo sala yana cewa lokacin zai rasu ma ina cewa as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum sallanku fa sallanku fa kuma matanku da yayanku anas bin malik wanda ma yaron gida manzo sallallahu alaihi ce bai taba bugun shi ba yaron gida ma belle ba ta da wannan duk wanda zai yi koyi da manzo sallallahu kuma shine mu'min ne kawai wanda manzo sallallahu yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa'u tab'an lima jitu bi ba mu'mini wanda ya cika sai wanda yake bin sunna manzo salam da mhm. na dina saurayinsa ina bi da manzo salam manzo salam bai taba daga hannu ibuci matansa ba mhm. to kai ka cikin mumini kana bi manzo salam kamar ga duka matanka mhm. musgin mata a gaban yaranta ai yaran za su kai ki za su kai ka baya ga jahilci eh, malam ba ka gani akwai wani abubuwa da yakan sa ko talauci ko mace mutum ya bugi matan shi ai talauci ba zai kai mutum hinga bugi matan shi ko da aka ce mai talauci yana cikin fushi mai labarin amma dole aka ya kamata ya yi hankali mana kuma ai dukan mata ba abin da ya kawo wannan jahilci dabin da sa musulman muka ce aka hayin ka san matan nan in za cuta mata Allah zai bude maka arziki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya yi rantsuwa zai tabi mutane uku duk wanda ake bin sa bashi kuma yi niyya zai biya bashin Allah zai bude da zai biya bashin duk wanda yake yin jihadi don Allah Allah zai taimake ta damtare shi duk wanda yi aure don Allah kuma zai lura da ita Allah zai bude shi ma arziki anyan da so ba talauci ba kenan na'am kenan malam menene shawaran ku malamai ga mata masu mazaje masu duka ko kuma masu musguna wa matansu a daidai lokacin da suke aure da su na farko duk wanda zai yi aure kafin shekara daya ko biyu kafin ya aure. dole shiga makaranta nema meye akin matansa a kaisa ita mace bata zama meye akin rijinta a kanta wani yana very very important yana da mahimmanci kamar da aka yin bita na zuwa aikin hajji da sauransu ya kuma da hanga bita da aure kai mutum zai faɗo kai a aure ranar auren sai a gebe shi ciye ah, da ita sharri da ita wani ah ba shi da ita sharri da ita ba zama da ita ma a cikin ma'aminci a cikin kwanci an kalli da ankuri da ita wanda ma wani abu ne dole ne a samu bita na masu neman aure da ma'aurata ba a samu bita a koya masu ya aka yi wannan kuma ranar da za a dole a yi masu nasiya a kalla awa daya ana masu nasiya a kai matan a kai su da kai su a kai matan duk shi ne zai sa a dace da mun lallake su. akalama kallah muna godiya to jazakumullahu khairan barakallahu fikum to madalla a gaishe da malam mp suleiman yanzu bari mu ji tattaunawar da abokin aiki na yi ibrahim ka'almasi garba da professor aminu fage daga jami'ar bayero university wanda shi masani ne a al'umma masu saurare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu fatan kowa ya yi ni lafiya da farko dai sunana Profesa Aminu Fage Muhammad malami a tsangayar koyar da halayyar ɗan adam sociology a turanci a jami'ar Bayero da ke Kano. Wannan batu da kuka kawo na cin zarafin mata da Majalisar Dinkin Duniya ta ware rana ta cin zarafin mata tana da muhimmanci sosai musamman ga mu nan kasashe masu tasowa na Afirka kudancin duniya. Ko ba haka ba kuma ana yawan gallaza musu ana cutar da su ta hanyar bautar da su ta hanyar tallaza musu wajen tsananta musu kamar bayi a gida suna wahala sannan kuma kowane kuskure suka yi za a iya hukunta su takaita dai mata a kasashe masu tasowa yancin su ragagge ne yasa wannan rana take da muhimmanci don a faɗakar da al'umma gane muhimmancin mata da yadda suke ba da gudunmawa a rayuwa. To, Profesa, shin akwai wani alfanu tattare da dukar mace? Kowa ma ya sani cewa duka ga mace ba ma duka ba tsangwama ko takurawa ai ba karamin illa ne ba ga ya mace musamman wacce take da cin renon yaya da hukuncin lura da gida kuma shi cin zarafi ko gallaza mata ai kala kala ne kuma yadda masana suka faɗi kaman guda uku na farko akwai cin zarafi na nau'in duka na fata da abin duka ko mace da akwai kuma cin zarafi na wanda ya shafi halayya alal misali abin da yake tsakanin mace da miji ana son soyayya da kyautatawa ko ba haka ba haka to wasu mazajen suka kuntata wa matansu ta hanyar tsangwama da zagi da cin mutunci ka gane da ana su haƙoƙinsu na rayuwa wannan ma gallazawa ne cutarwa ne sannan kuma akwai gallazawa da ta shafi harkar jima'i ka gane kamar irin harkar fyaɗe din harkar ɗorawa yara mata talla ko aikata wanda ya fi ƙarfin Lafiyar su duk wannan a tunanin masana wannan zawa mata amma babban illa ne yadda ake dukansu su bisa ga ɗan karamin kuskure wanda kuma abu ne mai jawo mummunan hali tsakanin miji da mata ko kuma ma a ce tsakanin duk mutumin da yake dukan mata a gaban 'ya'yansa to babu shakka 'ya'yansa za ta taso da wannan kuma yadda masana suka faɗa mutum ma yana su ko yana ci mata mutunci wata kila ma ya fito daga gidan da ake gallazawa iyayen ko kuma ya taso ya ga ana yi kaga ya'ya abin zai fi shafa sannan ita kuma mace watakila shafi lafiyarta shafa hankalinta shafi ma mu'amalarta kaga akwai illoli illolinsu suna da yawa suna shafar ya'ya suna shafar iyali suna shafar ita kanta mace lafiyarta da kuma mun tabbatar cewa wannan abu ya shafi kasashen afirka musamman mu akwai kabilu da yawa wanda a wajen su dukan mata ko cin zarafin mata wani abu ne wanda ya halatta To, Profesa, shin akwai wani bincike na ilimin kimiyya da ya nuna cewa bisa ga halittar mata idan aka ɗan musu wata ɗangwama haka ko aka musguna musu ko aka ɗan tsorata su zai sa su daidaita halaye su. Kamar yadda na gaya masa akwai ƙabilu da yawa waɗanda su sun ɗauka cewa ita mace ba za a iya bi da ita ba sai an dake ta ko an gallaza mata. Al'ada ce ta kawo wannan. amma ba wai kimiyya ba ce a kimiyya duk wanda ake doka ko ake azabtar da shi abin da aka lura shine yana iya taɓa hankalinsa a gane ya taso hankalinsa ragagge ko ta taso hankalinta ba da kyau ba a takaice ma'amalar ta za ta gurgunta za ta zama cewa ba ta da mai da kai saboda haka mu afirka kawai al'ada ce ta dora wa maza wani yanki su da mace. to a gaishe da malam aminu faki Amina kin ji ta bakin Malam Aminu wanda professor ne a Department din Sociology a Bayero University kin ji abin da ya ce to shi ma ya dan yi magana ne ta fannin addini da duka ne kuma ya yi magana ta yanda abin zai iya affect mata su samu matsala akan duka don duka kam zai iya sa bayan ma ga raunata mutum zai iya sa mace ta zama ta dan samu taɓin hankali. Sosai har yara ma yana iya jawo yaran ya, su yawa yaran da ake duka haka ne kama ana duka iyayensu a gaban su su ma su iya samun taɓin hankali za su tashi da abun. Kuma su ma za su tashi su yi. Za su tashi da tarbiyya ga al'umma. Haka ne kam to ya kamata dai duk masu irin wannan al'adu da wannan ɗabi'a. Allah. su kiyaye shi abin da me ake cewa abin da zaman lafiya bai yi ba tashin hankali bai zai yi ba an ka aure mata an yi aure ne a cikin mutunci don so da kauna a kiyaye a zauna lafiya. cikin mutunci in kaga ba za ka iya ba ka maida ta cikin mutunci. Haka ne kam. Maganan duka bai taso ba. To ga juli nan tana daga mana hannu lokaci yayi. Jama'a duka anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta taimaka mana ta bada umarni wajen hada wannan shirin. Julie Lessons Gresham da injiniyan mu na yau sai abokiyar aiki na tiya na gabatar da wannan shirin. Amina Buhari Auna. Ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu. Insha Allah.